Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana a kan mitoci sha tara talatin da sittin sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama maka tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita biyar Sai kuma tashocin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalar dukkansu a jamhuriyar Nijar. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana dukkaninsu a zangon FM. kuna iya kama mutane hanyar sadarwa intanet duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da safe yau Laraba 4 ga watan Oktoba shekara ta 2017. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kamuku wannan shirin a daidai wannan lokacin yanzu dai ga kanan labarai. 'yan sanda a birnin las vegas sun ce suna da kwarin gwiwar cewa masu bincike za su gano ainihin dalilin da ya sa wani mutum ya bindige mutane 58 a wajen wani taron shagalin wake-wake shugaban amurka donald trump ya je ya gane wa idansa irin barnar da guguwa ta yi a yankin puerto rico inda ya ido hudu da mutanen da suka yi ta caccaka shi tsohon shugaban iraki kuma jagoran kudawan kasar jalal dalabani ya rasu a wani asibiti a berlin kanin labaran kenan aka ji to bayan labaran duniya za a ji cewa ministar kudin najeriya ta bayyana a gaban kwamitin kula da harkokin kasafin kuɗi na majalisar dattawa inda ta amsa tambayoyi akan yadda ake amfani da kasafin kuɗin wannan shekarar ko me yasa jama'a sun damu an gama kasafin kuɗi tun watan shida a shewa muna watan goma jama'a suna koke-koke ba kuɗi ba ana wahala ayyuka da suke cikin wannan kasafin kuɗin da yawa ba a yi su ba babbar kotun tarayya da ke birnin abuja kuma ta yanke hukuncin dakatar da sauraron wata shari'a da take wa wasu kwamandojin boko haram bayan da suka yi korafi akwai matsala ya nuna cewa ba wai maganar wai alkali ɗaya ne ba ba ma su yadda shari'a suna so su kawo kujjoji mara ma'ana domin a iya samun samun dille a kesin haka kuma za ku ji yadda wata babbar kotun tarayya da ke ibadan ta yanke wa tsohon shugaban cibiyar binciken aikin gona hukuncin ɗaurin shekaru masu yawa bayan da efcc ta gwarfanar da shi sai kuma shirin dimokuraɗiyya a yau wanda sabo imam aliyu zai gabatar amma duk waɗannan sai kun cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum shugaban 'yan sandan las vegas joseph lombardo ya ce yana da kwarin gwiwar cewa masu bincike za su gano ainihin dalilin da ya sa aka samu aukuwar kisan kai na ɗimbin jama'a da ya fi muni a tarihin amurka masu bincike kamar yadda rahotanni suka nuna sun tsinci kansu cikin zurfin tunani a kokarin gano dalilin da ya sa steven paddock mai shekaru 64 wanda yake da arziki kuma ba shi da tarihin aikata wani laifi ko alaka da wata ƙungiyar siyasa ko ta addini ya buɗe wuta akan wani taron shagalin wake-wake a daren lahadi inda ya halaka mutane 59 har da kansa ya kuma jikkata wasu 527 yayin wani taron manema labarai da aka yi jiya talata lombardo ya ce ga dukkan alamu wannan kashe-kashe da ya aikata ya shirya shi da kyau yana mai cewa paddock sai da ya auna duk abin da ya aikata wani jami'in hukumar tsaron cikin gida ya ce ba za a kore yiwuwar cewa ya samu tabin hankali ba ko kuma kwalwarsa ta samu matsala duk da cewa babu wata alama da ta nuna hakan ya zuwa yanzu 'yan sanda sun samu jimillar bindigogi 47 daga wurare uku da suka hada da ɗakin otel ɗinsa da gidansa da ke misket da vardy duk a jihar nevada sannan an samu ɗimbin harsashe da ababen fashewa a cikin motarsa shugaban amurka donald trump ya je ya gane wa idansa irin barna da guguwa ta yi a yankin puerto rico inda ya gana da shugabannin tsibirin ciki har da waɗanda suka cicciki hukumomin washington da kakkausan lafazi kan yadda suka tunkari bala'in guguwar shugaba trump ya yi amfani da wannan ziyara wajen yaba matakan da hukumomin tarayya da sojoji suka ɗauka waɗanda suka ce sun yi kaɗan kuma an yi jinkiri wajen ɗaukansu domin ceto rayuwar jama'a da guguwar ta shafa keɓaɓɓun wuraren da suka fuskanci bala'in guguwar sun yi ta fama da matsalar rashin ruwa da sauran ababen more rayuwa har na tsawon sama da mako guda jim kaɗan bayan da shugaban amurka ya kammala ziyarar tasa hukumomin yankin puerto rico suka bayyana cewa adadin mutanen da suka mutu ya haura daga goma sha shida zuwa talatin da hudu a baya ya kwatanta kisan da wannan guguwar ta yi da ta katrina wacce ta halaka mutane sama da dubu takwas a new orleans a shekara ta dubu biyu da biyar inda ya ce babu haɗi da ta katrina wacce ta halaka ɗimbin jama'a majalisar ɗinkin duniya ta saki dala miliyan goma sha biyu a matsayin tallafi na kai ɗaukin gaggawa ga waɗanda suke tserewa daga rikicin miyamma a jiya talata ƙaramin sakataren jiran na majalisar da ke kula da aikace-aikacen tallafawa masu buƙatar gaggawa mark lowcock ya ce ana so a samar da ƙarin abinci da ruwa da magunguna ga 'yan gudun hijirar ya ƙara da cewa al'ummar bangladesh ta taimaka matuƙa wajen karɓar 'yan gudun hijirar amma kuma yanayin da sansanonin ke ciki ya kazanta yana mai cewa idan kasashen duniya ba su kawo ɗauki ba akwai yiwuwar 'yan gudun hijirar waɗanda suka riga suka galabaita su fuskanci mummunar matsalar rashin lafiya sama da rabin 'yan kabilar rohingya miliyan ɗaya ne suka tsere daga gidajensu a myanmar tun daga watan agusta kuma cewar jami'in majalisar ɗinkin duniyar hanyar samo bakin zaren wannan rikici na hannun hukumomin na myanmar ya kuma kara da cewa akwai bukatar a ƙara ƙami wajen daƙile kwararar 'yan gudun hijirar To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sarkin Spain na shida Philip Allah ya yi wadai da hukumomin Catalan yana mai cewa sun take doka bayan da suka gudanar da zaben raba gardama a ranar Lahadin ta gabata. a wani jawabi da ya ajiye talata wanda aka watsa ta kafafen talabijin basarakin ya yi kiran haɗin kai yayin da dubban 'yan ƙasar suka bazama akan tituna arewa maso gabashin lardin ƙasar suna zanga zangan nuna adawa kan matakan da 'yan sanda suka ɗauka na farma waɗanda suka fita yin zaɓen shugabannin 'yan aware a yankin catalonia sun sha alwashin za su ayyana yankinsa a matsayin mai cin gashin kansa duk da cewa hukumomin madar sun bayyana zaben a matsayin haramtacce. shugaban catalan carlos puigdemont ya faɗa wa bbc cewa ayyana ɓallewar yankin daga ƙasar spain zai zo nan da wasu kwanaki masu zuwa ƙungiyoyin ƙwadago a ɓangaren catalonia sun yi kira da a gudanar da yajin aikin gama gari domin nuna fushi kan yadda 'yan sandan suka wulakanta mutanen da suka fita yin zaɓe. tsohon shugaban iraki kuma jagoran kudawan kasar jalal talabani ya rasu a wani asibiti da ke bali a kasar jamus yana mai shekaru 83 kamar yadda jami'an kudawan suka bayyana talabani ya taɓa jagoranta ɗaya daga cikin babban ɓangaren 'yan adawan kurɗawa a iraki kafin dakarun da amurka ta jagoranta su kai mamayar da ta kifar da gwamnatin saddam hussein a shekarar 2003 ya kuma mulki ƙasar ta iraki daga shekarar 2005 zuwa 2014 inda ya taɓa sauka a mulki a shekarar 2012 domin zuwa neman maganin matsalar bugun zuciya da ya yi fama da ita wani dan majalisar dokokin iraki kuma bakurde mai suna zana ya kwatanta talibani a matsayin shugaba ɗaya tilo da rasuwarsa ta girgiza larabawa da kurdawa da sauran kabilun ƙasar a lokacin yana raye talibani ya kwashe rayuwarsa ta siyasa yana ƙoƙarin ɗinke baraka da ta kunno kai a tsakanin ɓangarorin da ke iraki tare da gwagwarmayar neman 'yancin gashin kan kurdawa labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc Madalla. Ministan kuɗi ta Najeriya madan kemi Adiyoshin ta gurfana gaban kwamitin kula da harkokin kasafin kuɗi na Majalisar Dattawa inda ta amsa tambayoyi akan abin da ya samu makudan kuɗaɗen da aka tanada cikin kasafin kuɗaɗen wannan shekara. Daga Abuja ga Madina Daura da ƙarin bayani. as money comes in, we concluded the Sukuk. As money comes in, we are pushing money out into the capital project. Ministan kudin Najeriya Madam Kemi Adeoshun kenan a lokacin da take amsa tambayoyi daga kwamitin kula da kasafin kuɗi na majalisar dattawa. Abin da ya ɗauki hankali shine irin bayanan da ta yi. Da ta ce ya zuwa yanzu an aiwatar da kashi goma sha biyar ne kacal daga cikin kashi ɗari na kasafin kuɗin na bana. Saboda wai watanni hudu kenan da fara aiwatarwar. Idan ba a manta ba, Farfesa Yemi Oshibajo shi ne ya sa hannu a kasafin kuɗin na bana a watan shida a lokacin da shugaba Buhari yake karɓar magani a Ingila. Idan haka ne lallai biri ya kama da mutum ganin irin giɓin da aka samu wajen aiwatar da kasafin kuɗin na bana, in ji ɗaya daga cikin 'ya'yan kwamitin da ta gayyaci ministan da ayaranta, Sanata Ibrahim Abdullahi ɗan baba daga jihar Sokoto. Nimasa bata kawo kwabo ba, Central Bank ba su kawo kwabo ba, central bank tsakanin shekara ta 2010 da 2015 akwai kuɗin da suka yi sama da faɗi da su waɗanda muke kira operating surplus uh, finance ga abin da ake kiyastawa akwai kuɗi sama ga biliyon 717 suka yi gardama kan wannan suka ce ba haka ba ne aka sa kwamiti wagga minista ta kuɗi ita ta sa wannan kwamitin aka zo kwamitin ɗin da mutanen ofishin accountant general da na finance da su central bank ɗin suka zauna aka bincika records aka gano cewa kuɗin nan dai sun yi biliyon 600 yana ɗaya daga cikin tambayoyin da ni mata yanzu na ce waɗannan kuɗe kuɗaɗen me yasa ana neman kuɗi a gudanar da aiki na manyan ayyuka yadda economy zai hurhudu sannan a ce babu su wace ansa ta bayar ansa da ta bayar sai ta ce ana nan an shiga yarjejeniya da su su rinka biyan kuɗin nan kaɗan kaɗan Shi kuwa shugaban kwamitin kula da kasafin kuɗin na majalisar dattawa, Sanata Ɗanjuma Goje daga jihar Gombe, ya ce ya gamsu da bayanan da minista Kemi Adeoshun ta bayar. Jama'a sun damu, an gama kasafin kuɗi tun watan shida, a yau muna watan goma. Jama'a suna koke-koke ba kuɗi ba ana wahala ayyuka da suke cikin wannan kasafin kuɗin da yawa ba a yi su ba. To wayannan koke-koke suka sa muga ya kamata mu kai duk wanda abin shafawa kuma sun zo su mana bayanai kashi kashi mun gamsu misali ta ce mana ita ministan kudi ce mana ga zuwa yanzu sun saki kudi biliyan 340 na wajen tafiya da manya-manyan ayyuka da suke cikin kasafin kudin nan kuma sati mai zuwa da sadar suke biliyan 100 wanda za a baiwa ma'aikatan ayyuka A lokuta da dama tsohon gwamnan bankin Najeriya kuma sarkin Kano Alhaji Muhammadu Sunusi na biyu ya ja hankalin gwamnati akan yadda wasu hukumomi ke azurta kansu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gai da Madina Dauda. wata babbar kotun tarayya da ke birnin abuja ta yanke hukuncin dakatar da ci gaba da sauraron shari'a wasu kwamandojin boko haram ko me ya janyo wannan ga wakilin murya amurka daga abuja hassan mai na kaina eh, lauyan waɗanda ake tuhuma wato 'yan boko haram ya zargi babbar kotun tarayya da nuna son rai bisa yadda ake tsare da su 'yan boko haram din a hukumar jami'an tsaron farin kaya na sss maimakon gidan fursuna kana an danne masu 'yanci a matsayinsu na 'yan adam a don haka suke shakkun ba za su sami shari'a irin na adalci ba. We are very consistent urging the court to ensure speedy trial in this, case. Lauyan gwamnatin tarayya kenan Barista Labaran yake magana kan gaggauta ɗaukar mataki kan wannan magana yake cewa a ɓangaren su sun shirya tsaf don ci gaba da wannan shari'a. The defendants expressed the view that they are not comfortable with the court. wannan kuma lauyan 'yan boko haram ɗin kenan barista inavi ali momo ke tsokaci kan korafin ba su aminta da wannan kotu ba daga bisani dai mai shari'a jan tsoho ya yanke hukuncin dakatar da ci gaba da sauraron wannan shari'a inda za a mai da batun gaban babban alkalin kotun tarayya don a kai shari'ar gaban wani alkali na daban barista ibrahim tukur el sudi lauyan tsarin mulki ne su ba su yadda ma da tsarin Najeriya ba saboda haka za su rika yin wannan korafe-korafen idan suka ci gaba da hakan aka fahimci cewar burinsu ne cewar kada a yi masu shari'a a wayannan kotunan to za a yi watsi da duk roƙon da za su yi nan gaba. Ƙwararren lauyan tsarin mulki barista Yakubu Salibawa ya ce wannan zargi na boko haram da suka yi wannan kotu tamkar wuce gona da iri ne. Domin bisa ga shari'a kafin ka zargi alkali da cewa ba zai adalci ba akwai abubuwan da dole ne sun fito a fili. Misali ka iya ganin cewa da shi lauyan da yake gabatar da kara sun iya tabbatar da wannan akwai wata irin dangantaka ko alaka tsakanin shi da shari'a. Na biyu idan a kotu iya nuna ya fi son bangare guda to sai ka nuna cewa to bisa ga yadda muke gani ba zai adalci ba. amma zaman farko ma ba za ka iya yanke hukuncin haka ba ba mu da muke shari'a muna ganin irin wannan abubuwan da suke faruwa idan aka ce za a ci gaba da shari'a nan haka zai iya yiwuwa yanzu ko da an canza wani alƙali ma su kawo wannan hujja to amma yanzu za mu sa ido mu gani idan zamanto sun ƙara kawo wannan hujja to mun san cewa akwai matsala ya nuna cewa ba wai maganar wai alkali ɗaya bane ba ma su yadda shari'a ba suna so su kawo hujjoji mara ma'ana domin a iya samun samun dile a kesin. To koyaya masana tsaro ke kallon wannan hukuncin musamman wajen ci gaba da yaƙi da ta'addanci a Najeriya? Aliko in Rashid Harun ya yi tsokaci. Wannan mutanen da ake zargi sun yi wani abu ne a the state ya kamata su fuskanci kotun tarayya ta musu shari'a saboda haka wannan abun da kotu ta yi ina ganin idan ta ci gaba da irin wannan abun gaskiya za a samu matsala a ƙasar nan saboda in ka duba su wayannan 'yan Boko Haram din ai su ba da gwamnatin Najeriya ba. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Alkali nura da duniya, shari'a yau tana sarata kowa da ta kare da ta yi aji, e an yi shari'a mai yawa. To a gaida Hassan mai na kaina. To daga birnin tarayya kuma sai birnin Ibadan, inda a can ma wata babbar kotun tarayya ce ta yanke wa tsohon daraktan cibiyar binciken aikin gona hukuncin ɗaurin shekaru arba'in a gidan yari. Bayan da hukumar EFCC ta gurfanar da shi, ga Hassan Umar Tambol da ƙarin bayani. wata babbar kotun tarayya da ke ibadan ta yanke wa tsohon shugaban cibiyar binciken aikin gona da horarwa da ke ibadan farfesa benjamin ogun bodade hukuncin zama gidan yari har na shekaru arba'in tare da akanta zakiyos tajimola kana kotun ta baiwa wani ɗayan clement adenison shekaru hudu hukumar hana zarmiya da bacaka da dukiyoyin jama'a ta najeriya efcc ce ta maka farfesa benjamin ogun bodade a gaban kotun tare da mutane mutanen biyu tana zargin su da wawure naira miliyan 177 tare da babban akanta Zakiyos Tajimola da Clement Adenisan tana zargin su da aikata laifuka goma sha shida ciki har da hada baki da badda samun kudin cibiyar ta aikin gona da yake yanke hukunci mai shari'a Ayo Emmanuel ya ce mai gabatar da kara ya gamsar da kotu cewa waɗanda ake zargin sun aikata laifin inda an kasha kwana da naira miliyan 177 bakwai a cikin kuɗaɗe naira miliyan ɗari shida da ya kamata a zuba cikin asusun ƙasa waɗanda aka yankewa hukuncin shekaru arba'in arba'in su biyu dai wato farfesa benjamin ogunbadade da akantansa zakiyos jimola za su yi zaman gidan yari na shekaru arba'in a gurguje shiko clement adenisan da an ka same shi da laifi. zai yi zaman gidan yari na shekaru hudu da yake magana lauyan ɗaya daga cikin waɗanda ake zargin tunde olufana ya ce muhimmancin hukuncin zai zama darasi ga wasu masu shan kwana da kuɗaɗen jama'a ta wannan hanya. The importance of the judgment is that it has served as a deterrent for other people who are laundering public funds in this way. Shi ko lauyan EFCC Ekin wurin Anana ya ce hukuncin zai zama darasi ga ma'aikatan gwamnati. Wannan shari'a dai tana ɗaya daga cikin nasarori kalilan da EFCC ta samu a shari'un da take yi game da kuɗaɗen da aka wawushe a Najeriya. Hassan Umar Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. A gai da Hassan Umar Tambuwal har yanzu ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogon mu ke cewa karfe ɗaya da minti goma sha bakwai na dare. Ga shirinmu na gaba. Demokradiyya a yau. ka je ka tambayi umar raduwa, ka tambayi jonathan shugabannin ƙasa ne na yi faɗa da su ɗaya ƙabari ɗaya oke ba na jin tsoron faɗa. Tuntuɓin harshe ko giyar mulki suka taɓa gwamna nasiru el rufa'i abinda za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. ‘Yan makonni da suka wuce ne jam'iyyar APC mai mulki a jihar Kaduna ta yi wani gangaminta a jihar watakil da zammar magance matsaloli da rarrabuwar kawuna da jam'iyyar take fama da su. A taron ne gwamnan jihar Nasiru El Rufa'i ya yi maganganu da muka saka muku ɗanɗanonsu a buɗe shirin. To wai, wannan kam tuntuɓen harshe ne gwamnan ya yi ko kuma giyar mulki ko wani abu daban suka afka masa. Kamin ku ji fashin baƙi ga shimfiɗar da Isa Lawal Ikra ya haɗa mana. ka gaya min in maka laifi ni zan iya baka hakuri in ka gaya min ne maka laifi amma in baka gaya min nema laifi ba ka ce za ka ɗauki faɗa da ni to ka je ka yi ka je ka tambayi umar yaraduwa ka tambayi jonathan shugabannin ƙasa ne na yi faɗa da su ɗaya ƙabari ɗaya wacce ba na jin tsoron faɗa kalaman gwamnan jihar kaduna malam nasiru ahmad yan rufa'i kenan a lokacin wani taron masu ruwa da tsaki na jam'iyyar apc da ya gudana a garin kaduna dan majalisar shiya ta biyun jihar kaduna sanata kwamar shehu sani dan jam'iyyar apc da gwamna malam nasiru ahmad yan rufa'i ya fito ne kuma yana cikin waɗanda suka maiwa da gwamnan martani kai ka dan samu matsala da umar musa ya ka gudu sai da ya mutu ka dawo wanda ɗan taliki yana kabari ka bar shi kai masa addu'a Allah ya gafarta mishi sannan a koma ana tara jama'a mutum na kabari ana gaya mashi irin waɗannan maganganu Allah ke ba da rai kuma shi ke ɗaukewa. ba wai sanata kwamar shehu sani kadai ba akwai mutane da dama da suka mai da martani honorable ibrahim bayero dan jam'iyyar pdp ne da ke cikin jerin waɗanda ake yada martani da suka yi wa gwamnan a kafafen sada zumunta na zamani ba fa gwamnatin umar musa ta nada kwamiti ta kira shi ba senate kawai ta kira shi da ya bayyana akan kwamitin nan ya ga igiya har wuya don Allah don annabi ya gaya ma mutane ta wace hanya ya biya gudu ya bar Najeriya wanda har sai da Allah iwa Umaru Musa da suwa sannan ya dawo ya zai ce ya yi fada da Umaru to in shi jarumin fada ne me kai shi gudu wannan sukuwar suka da mai da martani ga gwamnan jihar Kaduna kuma bata hana wasu magoya bayan shi irin su Dr. Yahaya Ishaq mai shanu yi wa al'umma karin haske a kan tsantsar abin da malam Nasiru Ahmad ɗan Rufa'in ke nufi a wancan jawabi ba. fadin nan da ya da shugabannin ƙasa guda biyu, Umaru Musa, marigayi Allah gafarta masa, jiraton babu wanda bai san an kulle zare da bai guna ba allah kuma ba shi nasara ya zamto shi ke saman faɗan ba shi ke ƙasa ba wannan shine misalin da ya yi. Mai yiwuwa ganin jan hankalin da kalaman da gwamna Malam Nasiru Ahmad Rufa'in ya yi a kan marigayi shugaban ƙasa Alhaji Umar Musa Raduwa ne ma. Ya sa wasu tsaffin bayanan da gwamna Malam Nasiru Ahmad Rufa'in ya yi tun a baya suka fara bayyana a kafafen yada labaru. I am grateful to God because I am alive and Umaru is dead. Uh, because he wanted me killed. You know, there are plans to inject me with uh, a combination of hepatitis and uh, and HIV if I return to Nigeria. Gwamna Malam Nasiru Ahmad Rufai kenan a wani lokaci can a baya yake cewa ina godiya ga Allah saboda ina raye Umaru kuma ya rasu saboda marigayin ya so ya kashe ni saboda sun yi shirin ganin sun yi min allura ta haɗakan muggan cututtukan nan na cutar hanta da kanjamau. Na tambayi Dr. Said Ahmed Duka wani jamar Bayero ta Kano yaya su masana kimiyyar siyasa suke fassara kalamai irin waɗannan da gwamna ‘yan rufa'i ya yi? Za a iya cewa sun ci ɗan harshe ne wanda shugabanni sukan yi jifa-jifa. Su faɗi wani abu mai nauyi da kuma girman ma'ana wanda ya fi ba lallai abin da suka faɗa ne suke nufi ba. Ita eh. wannan maganar ta gwamnan Kaduna na da 'yar rufa'i hmm. na farko sun da iya magana a kan mamaci to musulmi suna da wata ɗabi'a ta cewar ba a magana irin wannan a kan mamaci. Hmm. Don haka duk inda musulmin kirki yake zai ji ba daɗi wannan magana. Sannan ta shafi maganar rai da mutuwa don haka ya bar koba na wato waɗanda suke da haƙƙin bin jinin shugaba umar yar aduwa da su nemi bayani ko su nemi haƙƙi inda na cewar kamar wato in an ja da shi akwai wani abu da suka yi mutum ya samu kansa a kabari a siyasance masu rajin demokaradiyya suna da haƙƙi su bibi magana domin ya nuna cewa yana da wani al'amari wanda yakan yi wanda ba a san shi ba a tsarin demokaradiyya wanda zai sa ɗan adam gashi a raye amma ya kasa tasirin komai a siyasance kamar yadda ido da misali da tsohon shugaba jonathan to waɗannan kuma suna nuna kamar yana so ya ce yana da wata alaƙa ta musamman tsakaninsa da mahalicci wanda duk wanda ija da shi wato sai ya buƙaci abin da ike so a yi wa mutum. Wata gazawa yake da ita yake gani in ya irin waɗannan maganganu za a ƙara karrama shi ko kuma ganinsa da wani ido daban ko kuma yaya. To, um, a siyasance dai za ka iya cewa giyar mulki ce Biyan mulki tana sawa su gudanni su dinka magana a wato a cigar da suke jin babu kamar su to a garin haka wani ne kake suka yi irin wannan ban harshen hmm. sannan idan ka kalli yanayin da yi maganar yanayi ne na gashi ya tari da jama'a da yawa magoya bayansa hmm. suna ziga shi suna masa take ana biki ne ma har da kiɗa da rawa wannan shi ma yanayin yana haifuwa da ɗan adam duka wani babu kamar sa to kaɗan kuma wani lokacin masana a halayyar ɗan adam ɗin sukan ce idan mutum yana da wani nakas ko a halittarsa ko a zamantakewarsa na al'umma to yakan yi ƙoƙari nuna cewar kada ta a kamar abin rainawa ya fi karfin a raina shi to garin haka sai ya zake sai abin da ita ba daidai ba shi wannan ana da bayanansa a ilimance ta yaya gwamna Nasiru El-Rufa'i da ma waɗanda watakila tuntuɓen harshe ko kuma giyar mulki ko kuma wani waɗannan za ta sa su faɗi irin waɗannan maganganu ta yaya za su shawo kan wannan irin al'amari in haka ya, faru? To, babbar hanya eh, kamar yadda na faɗa ita ce a kalli eh, girman magana da suka yi da kuma yawan waɗanda ta shafa. Idan ta cancanci su ba da haƙuri kamar irin wannan sanatu yan rufa'i. ta cancanci ya ce duk wanda bai daɗi ba a wannan maganar ya yi haƙuri ba haka yake nufi ba abu ne mai sauƙi amma kuma yana da nauyi a cikin wajen wato kwantar da hankalin da zukatan mutane eh, sannan kuma akwai abin da shi kuma in su aka ba da haƙuri watakila zai iya daɗa a mutane sai irin shi kuma an fi son su yi shiru har tsoron ta kwanta ko kuma a fito a yi bayani yanzu ka ga kwanaki can da yake a kama matasan nan yan arewa ka ga wannan baya bukatar ya fito ya bada hakuri idan zai ko da ko kuskure ne wannan bayanin a kama sai in yi shiru kuma jami'an tsaron sukan shiru magana za ta zo ta wuce amma kamar wannan da ita rai da mutuwa wanda mutane suna da haƙƙin su je kotu su nemi bayanin yayi da aka ja da shi aka mutu aka samu kai a kabari da irin wannan girman sa ya kai ba da hakuri ana iya danganta wannan sammaci da aka ce gwamnatinsa ta bayar kwanan nan na a kamo matasan nan babu mamaki za ta iya zai iya tunanin haka ta so da maganar matasa don hankali ya koma kan cewar eh, shi ya yi wata karfe tsara da ya ce a kama matasa duk wata magana da za a yi a kansa ta tsaya a nan a maimakon a da ita kan maganar rasuwar yar abiya duk za ta iya yiwuwa amma dai eh, tarihi ba zai yafe mata ba kuma zai rubuta masa wannan al'amarin ko da a yanzu wani abu bai faru ba za a ci gaba da tuna masa wannan magana nan gaba a lokacin da wata ba zai so a tuna ta ba Masu aro abin da ya sauwa kenan cikin shirin demokradiyya a yau na wannan mako, sai kuma makon sama da yardar Allah za mu sake dawa da wani sabon shiri. Kamin nan a madadin Isa Lawal Ikara da kuma Dr. Sa'id Ahmed Dukawa da Cibahiro Dodode wadda ya daidaita sautin shirin, a nan nisa abu Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. To da kafin mu kai ƙarshen shirin ba ga Muhammad ya dawo mana takaitattun labaran duniya. shugaban 'yan sandan las vegas joseph lombardo ya ce yana da kwarin gwiwa cewa masu bincike za su gano ainihin dalilin da ya sa aka samu aukuwar kisan kai na ɗimbin jama'a da ya fi muni a tarihin amurka masu bincike kamar yadda rotanni suka nuna sun tsinci kansu cikin zurfin tunani a kokarin gano dalilin da ya sa stephen paddock mai shekaru 64 wanda yake da arziki kuma ba shi da tarihin aikata wani laifi ko alaka da wata kungiyar siyasa ko ta addini ya buɗe wuta akan wani taron shagalin wake-wake a daren lahadi inda ya halaka mutane 59 har da kansa ya kuma jikkata wasu 527 shugaban amurka donald trump ya je ya gane wa sa irin barnar da guguwa ta yi a yankin puerto rico inda ya gana da shugabannin tsibirin ciki har waɗanda suka ciki kuma hukumomin washington daga kausar labazi kan yadda suka tunkari bala'in guguwar shugaba trump ya yi amfani da wannan ziyara wajen yaba matakan da hukumomin tarayya da sojoji suka dauka waɗanda wasu suka ce sun yi kaɗan kuma an yi jinkiri wajen ɗaukan su domin ceto rayuwar jama'ar da guguwar ta shafa kibabbun wuraren da suka fuskanci bala'in guguwar sun yi fama da matsalar rashin ruwa da sauran ababen more rayuwa har na tsawon sama da mako guda majalisar ɗinkin duniya ta saki dala miliyan goma sha biyu a matsayin tallafi na kai ɗaukin gaggawa ga waɗanda suke tserewa rikicin myanmar a jiya talata karamin sakataren janar na majalisar da ke kula da aikace-aikacen tallafawa masu bukatar gaggawa mark lowcock ya ce ana so a samar da karin abinci da ruwa da magunguna da 'yan gudun hijiran suke bukata ya kara da cewa al'ummar bangladesh ta taimaka matuka wajen karɓar 'yan gudun hijirar amma kuma yanayin da sansanin ke ciki ya kazanta to madalla masu sauraron mu anan muke ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima ka da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin muhammadu lalo da ta na gabatar da shirin sai kuma cuba hiro diodo ne wanda ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yau mr jimmy nisar fili hashin gumal ke cewa sai mun sake haɗuwa in an jima kaɗan salamu alaikum